Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarunsa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarun. A yau da sahi ne aka gudanar da wani taron tattaunawa akan hanyoyin da za a bi don gabatar da kara zuwa ga hukumar CSC. Za ku ji karin bayani a cikin labarin. Faɗaɗa jagoran ɗan ƙasa a ƙasar Nijar ta hanyar wani kamfe a jihar Tilaberi da ofishi mai shiga tsakani na jamhuriya ya soma shi abubuwan da kundin ya kumsa za ku ji shi tare da Dr. Hoto Abdullahi. a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da ya tabo hanyoyin da ya kamata a bi don samar da mafita a yankunan iyakoki uku na lipta ko gurma. Hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai CSC ta gudanar da wani taron tattaunawa tare da wasu ma'aikatan kafofin watsa labarai yau da safe a nan babban birnin Yamai akan hanyoyin da za a bi don gabatar da kara zuwa ga hukumar. A cewar babban magatakardar CSC ana iya tuntubar CSC ga duk wani abu da ba a yi daidai ba a kan ka'idodin aikin jarida. A shekarar 2019 an samu kara goma sha biyar da ba su samu amsa ba dalilin dalilin karamcin wa'adin ajiye takardun wani ne ya kamata ya taɓo hukumar da ke kula da harkokin yada labarai a ƙasar Nijar amsar tare da Usman Garba a rahoton Rahilat Usmana. Duk wani ɗan ƙasa ko da ba cikin wata ƙungiya idan ka lura da cewa akwai wasu matsaloli cikin kafafen yada labaru kana da 'yancin shigar da ƙara a hukumar sadarwa ta CSA kuma ya zama dole ga CSA da ta duba wannan ƙara idan an kiyaye wa'adi daga wannan ƙara kana da watanni uku na kai ƙarar haka a wata na hudu eh, wata na biyar ne mutane suke korafi gaban CSA kenan karar ba za ta samun shiga ba kuma ma a bangaren CSA wasu wa'adin duba kararrakin ba su da tsawo har ma yawanci ba a da lokacin kula da kararrakin da aka gabatar mana dalilin kenan CSA ta ce to yau za ta tattauna tare da dukkan masu ruwa da tsaki da abin ya shafa domin ganin ta wace hanya ce za a yi gyaran fuska ga waɗannan dokoki kyautata su idan akwai rauni idan kun babu rauni shi kenan. duk da haka za za mu musanya tare da duka masu ruwa da tsaki ta yadda za su ganewa da kyau hanyar da za a bi gaban csc a cikin ƙarin ilimi ga ƙwararru masu yada labarai ne zauren 'yan jarida ya soma wani horo kwanaki biyu kan ɗaukan bidiyo haɗa bidiyo da kuma tsarawa zuwa ga masu fasahar talabijin talatin suleiman bura magatakardar 'yan jarida ya yi wa evelyn damzube ƙarin bayani Mahimmancin taron shine ƙara wa juna sani ga masu kula da na'urar sarrafa magana da ke aiki a cikin kafafen yada labarai. Don haka cibiyar gidan 'yan jarida ta ga ya dace ta basu horo. Masu horarwa ƙwararre ne aka kawo waɗanda suka san makama aiki domin ƙarfafa musu gwiwa a yayin horarwa na kwanaki biyu. Abin da muke jira ga mahalarta taron shine su mayar da hankali sosai akan abin da za a horar da su sannan kuma su yi aiki da abin abin da suka koya sannan za mu tattauna idan akwai waɗansu abubuwa da ya kamata cibiyar gidan 'yan jarida ta ci gaba da taimaka musu da shi ofishin mai shiga tsakani na jamhuriya ya soma wani kamfen faɗaɗa jagoran ɗan ƙasa a ƙasar niger kundin da ke ƙoƙarin inganta zama ɗan ƙasa tsakanin jama'a dr hoto abdullahi mashawarci ne na ofishin mai shiga tsakani ya bayyana abin da jagoran ya kumsa da kuma muhimmanci a cikin incin mutum a rahoton musa akwai abubuwa da dole a bayyana su ga 'yan ƙasa jamhuriya ƙasa gwamnati da sauransu a lokaci guda kuma dole a bayyana wa 'yan ƙasa hakokinsu da incinsu yaya mutum zai iya samu katin ɗan ƙasa fasfor takarda aihuwa a cikin ƙananan hukumomi wajen hukumomin ƙasa a dai dukkan matakai wata hanya ce ta taimakawa 'yan ƙasa su kare matsayinsu na 'yan ƙasa mai shiga tsakani ya kuma yi tunanin a fassara shi cikin harsunan gida domin 'yan ƙasa su yi amfani da shi saboda su gane ta hanyar alamu da sauransu dukkan aikin mai shiga tsakani ya karkata ne ga zamanantar da al'amura hukuma ma ya kamata ta gane tana amfana da wannan manufarsa shine daidaita hukuma da 'yan kasa kundi ne na dukkan 'yan kasa da 'yan kasashen waje da ke nishar domin a taimaka musu wajen kare 'yancin su da kuma hakkin su Tsarin bibiyan ƙa'idodin aikin gwamnati da gwamnati ta ƙirƙira zai wakana ne nan gaba da halartar ƙungiyar ma'aikata abinda haduwar bakwai ga watan Juli tsakanin Prime Minister da wakilan ma'aikata wa'anda suka nuna rashin amincewarsu da tsarin farko ya tsaida ne. Idrisa Ijibrilla magatakardar ƙungiyar CDTN tare da Asuma Shina. Le Prime Minister ya gane muhimmancin nufinmu kuma ya rike cewa za a samar da wani tsari na tattaunawa domin kungiyoyin kwadago su sami damar ba da nasu ra'ayoyi a nan muke a halin yanzu wato shirin bitar tsarin aikin da gwamnati ta kaddamar an tsaida shi taron tuntuɓa na biyu ma da ya kamata a yi a ran 24 ga watan juwan bai wakana ba an buƙaci kungiyoyin kwadago su shirya domin su tsara abubuwan da za su kawo a cikin wannan tahiya mu a huskar sai dai ta yan muna ta kimtsawa tuni muka kafa kwamiti domin sake karanta daftarin tsarin mu kwatanta shi da dokar da ake aiki da ita a halin yanzu. alwak encore. A cewar addinin Islama yadda Allah ya sawaka musulmi na da damar sayan rago, tumkiya, bunsuru, sa ko kuma raƙumi domin yin sallar layyarsa kan abin da ya shafi zaɓi ko sayan dabbar akwai wata dama kamar cikarun mutum biyu ko da yawa domin sayan dabbar. Malam Abdul Fatau Mamudu ya yi wa Rafikatu a tahir ƙarin bayani. Pour ceux qui sont ga waɗanda ke a makka an buƙace su idan da hali da su yanka raƙumma ko shanu gare mu da ke nan muna iya yanka rago tunkiya ko bunsuru ko akuya idan kana da jika hamsin idan ka yi da suna allah wannan da ya yanka sa da ya saya miliyan guda idan niyar sa ba tsarkaka ba ce kuna ganin ladar ba guda ba ce ina ana yi bisa neman suna ba a yi domin allah a nan babu wata lada wannan ne ake cewa daidaituwa ta addini ana iya haɗuwa domin a sayi sa mutum bakwai za su iya haɗuwa karbuwa domin sayan raƙumi. Kata kawai su kasance musulmi. Wannan ba da karbuwa idan kuka tattara kuɗi domin ku sayi rago domin yin layya. Haka ne mata da miji ba za su iya hada kuɗi domin su sayi wani rago ba ko bunsuru. Mai gida ne kaɗai shine nauyin rataya gare shi ya sayi dabbar kuma dukkan iyalai ne ke da lada. A wannan sallar layar wani tsarin USAID ya shirya wata kasuwa dabbobi a jihar Maradi domin baiwa al'ummar damar samun dabbobi a farashi mai sauki da zai kwashe kwanaki hudu. Abdu Salisu shugaban tsarin kuma mai shirya kasuwar ya bayyana cewa wannan zai kuma baiwa makiyayan damar samun albarkatu. A rahoton Muhammad Mamman. Makiyayan da muke dafawa suna da damar su sayar da dabbobin su kai tsaye ga masu saya ba tare da dalilai sun shiga tsakani ba. Kun san dalilai makiyaya suna sayar da dabbobi bisa kasuwa ne, kuma dilalai suna ɗan ƙara farashin dabbobin. Muna da makiyaya da suka fito daga Bermu, Kedebeji, da Kwaro, Madarunfa, Gidan Rumji, Age da dai sauransu. Akwai ƙosashin dabbobi masu mai da waɗanda ba su da mai, don haka ne na ce muku kowa zai samu rabonsa bayan sayar da dabbobin mun kawo waɗansu samfarin irin dabbobi misali balamin na bermu da ba lalle ba ne ka je bermu ka same su ka saya akwai awaki na sahel da muka kawo daga bermu da kuma gadabej da tawa akwai awaki na maraɗi da ake samu ko ina a cikin gida lokacin damana na ta shigowa a ƙasar Nijar al'ummar bayan ruwa da ke nan yamai da ke zaune a bakin tafkin Nijar sun dogara ne da digar da aka gyara don kare ambaliyar ruwa. Suleiman Bubakar mai aiki garka bakin tafkin Nijar na damuwa ne da aikin gyaran digar. Rahoton Faisal Bubakar. Masala kulu digal. Matsalar lalle ita ce matarar wannan ruwa. In har dai za a masa gyara mai kyau to ba za a ƙara samun matsala ba. Yin haka kuma sai an yashe dattin da ke cikin isar. Ta haka ne kaɗai za a ciwo kan wannan matsala. To, kiran da za mu yi tambaya ce. Na mana sabon gyaran wannan matarar ruwan don da wannan ne muke samun abin da muke ciyar da kanmu. In ba hakan ba to lalle samun abinci ma zai zame muna wani jidadi. Kiran da gare mu kenan zuwa ga gwamnati. wannan goyi riga kai rige hin salin gwamnati lokacin damanan daina ta shimfiɗa a ƙasa lokaci ne da kuma masassarar cizon sabro ke ta yaɗuwa asibitin cirojerin jihar agadis a cikin tsarin rigakafin cutar suka soma rabon gidan sabro mai magani madam fajimata almustafa likita ce a asibitin ta bayyana yadda rabon gidan sabron yake a iyalai a rahoton amina ide na farko dai mai sensibilisation mu waya mu duka al'umma kai akan su sa sange mustikar impranye mun a cikin gari mun a daji kuma mu waye musu kai da su zanka shiga cikin sange su zan kwana cikin sange saboda rigakafi da cutar cizon sabaro to mu dai nan tiro yadda muka raba sangen namu kan ma'ana mutum biyu yana da sange guda kenan in mutum goma sha biyu ne a cikin gida yana da sange shidda haka muka raba shi kuma tabarakallah bismillah gaskiya dai kowa ya samu kawai sai dai yanzu ai amfani da shi a san kwana ciki saboda rigakafi ne ka a jingina a aji Kasar Faransa za ta ci gaba da kawo nata taimako a yankin Sahel saboda shugabannin kasashe sun bukaci hakan sai dai Faransa ba ta da niyyar ci gaba da zama dindindin a yankin inji jakadan kasar Faransa a Nijar a jiya a albarkacin bikin zagayowar sallar 14 ga watan Juli na samun incin kai a cewar jakadan kasar Faransa za ta mai da hankali kan mahimman abubuwa guda biyu ci gaba da tarwatsa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da kuma kuma ma jami'an tsaro kwarin gwiwa ta hanyar ba su horo da shawarwari ƙarin sani da kuma kayan aiki. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun shekarar 2012 yankunan iyakoki uku da ke hada Burkina Faso, Mali da Nijar da aka fi sani da sunan Liptako Gurma na fuskantar matsalolin rashin tsaro da ke taɓullo kai tashe-tashen hankulan al'umma na ta karuwa. Menene mafita domin shawo kan wannan al'amarin a cikin Liptako? Diko Usman Amiru sarkin Liptako ya ba da wasu hanyoyin mafita a ƙarshen wata haɗuwa a Yamai a satin da ya gabata a rahoton Rafi. Rikatu Attahir. Mice ce mafita a game da shawakar gingimin da ke wakana a cikin karkara? Hanyoyi za su kasance a har kullum na gargajiya domin muna da al'adunmu, muna da alaka tsakanin al'ummomi, kenan wannan alakar ce ya kamata a tunatarwa mutane. Za mu kokarin yin kira ga zurfafa abubuwan. Yana da muhimmanci, akwai muhimmanci da a tunatar cewa kowace rana muna kawo mafita. Ba a maganar yaƙe-yaƙe da ake son magancewa ba tare da sa mutanen da suka zo ganin mu ba cikin rashin jin daɗi ba za a faɗin komi ba gaban wani har dai jini ba zai zuba ba ko ba za a kashe wani ba to muna iya daidaita rikicin kuma muna sulhunta tashe-tashen hankali wani irin kalubale ne yankin na ko ke fuskanta kalubale na tsaro na da yawa sosai ina ganin matsalar tsaro na a matsayi na biyu na bukatun ɗan adam mafi muhimmanci kenan idan har ba a da tsaro to zai mana wuya mu yi aiki kuma mu kula da kanmu domin natsuwa babu kwanciyar hankali wajen tafiyar da harkoki matsalar tsaro na tura al'ummomi ga zargin junansu dalilin shine abin ya faru dalilin kabilar sane muke fuskantar wannan abu haka da haka zato na kawo tsoro tsoro na kawo tashin hankali kenan janyewar al'umma dukan waɗanda suka ƙaura da kuke gani ba su yar komawa gidajensu na janyo matsaloli da dama shin wannan jagorancin zai karkata kan fannin al'adu ne ko kuma kuma na siyasa. Siyasa ba ta tafiya ba tare da al'adu ba, waɗanda suke siyasa suna da al'adunsu. Yanzu tambayar da ya kamata mu ita ce, wace irin al'ada ce, domin muna da wata gamayar al'adu. Cikin ƙasata muna da ƙabilu 65, kenan al'adu 65 iri daban-daban. Yaya za a yi cuɗanyar waɗannan al'adu domin cimma dabi'u masu kyau, ba ga al'adar kanka da kanka ba, ba ga bambance-bambance kanka ba. Dalilin ke kenan a yanzu haka muke da matsaloli na jagoranci. Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce muku asala. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Nijar Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.